الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah maɗaukaki mai kowa mai komai wanda ya sake hada mu a wannan rana rana ta tara ga watan safar shekara ta 1441 hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da takwas ga watan goma shekara ta 2019 ba mu guje ba cikin littafin da muke na addu'o'i addu'a ita ce saifi wato takwabi na mumini kuma allah maɗaukin sarki ya yi umarni cewa mu roƙe shi zai amsa mana mu ambace shi zai ambace mu a inda ya fi namu fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikiran kaseera saboda haka addu'a ita ce kawai za ta kare mutum daga dukkan sharri da bala'i da masifa idan mutum ya bi ka'idojinta to in ba mu ba ba mu manta ba muna cikin addu'ar wato kwanciya mutum ya gama dukkan abubuwa da yake yi ya zo zai kwanta da adoyin da zai yi muna shafi na saba'in da biyu ainihi za mu tashi ne mun tsaya kan addu'a ta ɗari da biyu za mu tashi a kan addu'a ta ɗari da uku addu'a ta ɗari da biyu in ba ku manta ba in ce idan mutum zai kwanta ma'aiki sallallahu alaihi cewa mutum zai ce bismika rabbi wada'tu jambi bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu arfa'uhu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fafasa bima tahfazu bihi ibadikas salihin muka ce da sunan Allah zan sanya haƙarƙari na kuma da sunan Allah zan daga karkari na idan Allah ya tashe ni kenan idan fa in amsatta ramsi farhama idan daga wannan baccin ya Allah ka karbi raina ka rike raina daga karbanta daga bacci ba a dawo ba ta dawo ba to farhama Allah kai mata rahama kaga kullun shi musulmi yana sanya cewa a kowane lokaci kwanan shi zai iya karewa so wannan shine yake sa mutum ba zai shigaltu ba mutum ba zai shigaltu ba ya rudu da duniya domin idan zaka kwanta kana tunawa wannan kwanciyar da zaka yi kamar an ɗauke ranka ne gaba ɗaya ba za ka dawo ba haka kuma idan ka tashi za ku ji addu'an da za mu yi shi ma ya kaga cewa dukka wato musulmi a komai da yake a rayuwar shi yana sa Allah a gaba to idan mutum yana tunanin wannan zai wahala ya cuci ɗan uwansa domin yana tunanin a kowane lokaci zai koma ga Allah wa in ha idan kuma ka dawo min da ran nawa bayan da na yi bacci wato kwana na bai kare ba an dawo min da raina an sa mun fafas fato ka kiyaye ta bima ta fadu bihi ibadukan salihin da dukkan abin da kake kiyaye ka salihai kaga anan ka dunkule addu'ar baka ce kaza da kaza da kaza ba wani lokaci mutum shi yake bata wa kanshi lokaci idan yana roƙon Allah ya ta bayyana abubuwa gudul-gudul-gudul ka dunkule kawai komai zai shiga ciki kaman addu'ar da muke rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ka ka gama komai Allah ya baka abubuwa kyawawa a duniya kaga komai da yake mai kyau ya shiga ciki eh, duk abin da yake zai faranta maka rai ya shiga ciki sannan ya baka abubuwa masu kyau a lahira a lahira abubuwa mai kyau dama ka san aljanna kake nema farko yawwa to wannan inda muka tsaya kenan sai addu'ar mu ta gaba ta ɗari da uku Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tuwaffaha laka mamatuha wa mahayaha in ahayaytaha fafasha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiya Allahu akbar wannan addu'a tana tuna mana da faɗin Allah maɗaukin sarki قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين wannan ya ce allahumma innaka halakta nafsi ya allah tabbas kai ka halici raina ai allah ya ji ka sanin shi ka ba kana ba labari ba ne yanzu kana addu'a ne kana da karfafa cewa ka yarda shi ne ubangijinka wa an ta tuwafa to tun kai ne ka halice ta to kai ne za ka ta kai za ka raina laka ha wa mahayaha mutuwar gaba ɗaya taka ce rayuwar ma taka ce kai kake rayar da ni kai ne kuma za ka raina so da rayuwa da mutuwa da rayuwa duka suna gare ka in ahayaita ha in ka rayar da wannan ran da ka halitta ta wato ka kiyaye ta wa in amatta ha fagafir laha in kuma ka karɓi ran ka kashe ta to ga gafarta mata Allahumma inni as'aluka al'afiya ya ubangiji abinda kawai nake roƙa wurinka lafiya kaga wannan shi ne abin da ake nema kaga can kayi Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya fid dunya wal akhirah haka ne ko da muka cikin azkarul sabah wal masa Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya fi dini wa dunya wa ahli wa mali sannan kai Allahumma sir aurati wa amin rawati to duka kaga anan ma ka sake nanatawa abinda kake nema kawai Allah ya maka afwa ya baka lafiya saboda haka Allahumma inni as'aluka al'afiya ya Allah ina roƙonka ka bani lafiya na'am hadisi na gaba yana cewa Allahumma qini azabaka yawma tab'athu ibadaka Allahumma qini azabaka yawma tab'athu ibadaka kana cewa Allahumma ya ubangiji qini azabaka ka ka kare ni daga azabarka ka kare ni daga azabarka yau mata ba azu ibarka ranar da zaka tada bayinka domin wannan rana ita ce ake kira ranar ƙarshe ita ce ranar tashin alkiyama din ranan rana ce ta azaba ranar da mutum bai taba ganin bala'i da masifa irin wannan rana ba a tashe ka daga kabari iya shekarun da kai an sabanta halittarka an tada kai zaka je wajen aradul mahshar wajen tsaiwa mutum yana tafiya wuta na binsa a baya yana gudu iyakan gudun shi don kar wutar ta riske shi ka tashi a wannan duniya an riga an canja ta babu wani abin da za ka iya sani babu tudu babu gangare babu dutse babu ruwa babu teku komai kawai ya an daidaita shi saboda haka ta kake roƙon Allah ya kare ka daga wannan azaba ranar da zai tada bayinsa wannan yana daga cikin abubuwan da ake so mutum idan ya zo zai kwanta idan ya sanya hannun shi na dama a ƙarƙashin wato kansa to sai ya karanta wannan hadisin bayan ka kwanta haka ka ɗora hannunka haka ka kwanta sai ka karanta amfanin waɗannan addu'o'i shine ka dinga nau'anta su ba wai za ka zauna ne dukan addu'o'in lokaci ɗaya sai ka yi su ba yau idan ka zaɓi waɗannan ka yi gobe kuma ya ka zaɓi wasu sai ka yi kamar yadda kake sassanja rigunanka aka baka dama ka yi su hadisi na gaba yana cewa bismika bismika allahumma amutu wa ahaya ya Allah da sunanka zan mutu da sunanka kuma zan rayu mana baccinka mutuwa ne farkawanka daga bacci kuma rayuwa ne to da sunan Allah ka kwanta da sunan Allah kuma zaka tashi to sai na ƙarshe a wannan rana da zamu karanta shine subhanallahi salasan wa salasin walhamdulillahi salasan wa wallahu akbar arba'an wannan shi ma ana so mutum ya karanta shi ana so mutum ya karanta yayin da ya zo zai kwanta saboda abin da ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya fi ka nemi a baka wato khadimai masu maka hidima lokacin da sayyidina ali radiyallahu anhu ya ga hannun fatima yana yin kanta saboda saro ciyawan doki da ɗauko itace da take yi da sauran hidima na gida sai ya tausaya mata kuma ya san an je yaƙi an kamo bayi sai ya ce mai zai ana ki je wajen mahaifinki wato annabi kenan sallallahu alaihi wasallam ki roƙe shi ya baki koda ku yanga guda ta zo ta dinga taya ki wannan aiki Allahu akbar ji ba yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hannunta yana yin kanta a yau waɗansu sai su dinga cewa su ba za su yi aiki ba mata ne ba za su yi aiki ba su ba aure su don su yi aiki ba ai wannan abubuwan da ke shi ne ladan shi ne roman auren wannan ɗan aikace-aikacen da ke yi shi ne zai bambance tsakanin ke da kuma matan aljanna su ne ba san yin aiki ba shine zai sa ki zama shugaba a can a cikin su to ga yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana aiki ta je ta tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya baka. sai ma'aiki ya ce ba zan baki abin da yafi wannan ba zan koya miki abin da yafi wannan yace idan ku zo da ke da mijinki ko shiga cikin mayafinku za ku kwanta ki ce subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 34 wannan ya fi hadimai da za a baki ko da guda nawa ne saboda haka wannan ya zama sunna da mutumin da zai kwanta ya yi kokari ya karanta wannan subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 allahu akbar shi ma 34 in an hada ya zama ɗari kenan wannan addu'o'i ne wanda yake mutum ya kamata ya lizince su ya zaɓi wasu a ciki ya haddace su ya zama komai rintsi kafin ka kwanta za ka iya yin waɗansu saboda haka allah sai ya kare ka ya kare zuriyarka ya kare duk wani ya kare ka daga sharrin masharanta da sharrin kwari da sharrin ɓarayi da sharrin duk wani ɓasharri da allah zai kare ka da shi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kare mu daga sharrin masharanta da kuma dukkan abubuwa da muke neman tsari a wajen Allah subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin akwai mai tambaya no to babu mai tambaya ina roƙon Allah madaukakin sarki zai maka mana